Allah cika mu wannan Allah cika mu na wannan ruhi na wannan karatu karatu na sunna karatu na hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ne gaskiya wanda suka yi tunanin sa karatun nan sun yi tunani mai a inganci in Allah ya so kasancewa littafin da za mu duba suna cikin na gaba gaba a cikin littattafan hadisai amma wanda aka yi nisa ko aka bar shi baya wajen karatun shi za ka samu gwargwado duka littattafan hadisai ana karatu a wasu wurare da dama amma sai a gaba a karatun mawar imani ko kuma ana karatun shi ba bisa manhaji da shi malam ya haɗa littafi ne kai ne ba amma Allah ya so muna rufin Allah shi muna jagora mai bi sarki irin na magabatanmu hanyar yi gwargwadon iko gwargwadon wadda abinda muka fahimta insha Allah ta'ala al'ada ta gudana kamar mu fara littafi muna dan tsokaci game da rayuwar mawallafi na littafin ta hanyar ambaton sunan shi da ɗan wani abu na tarihin haihuwar shi karatun shi da dai sauran wasu abubuwa sun su dangance rayuwar shi wannan ba manta ba mun yi su da dama kamar misali da muna bulugul maram mai da ibnu hajari kuma har masha Allah mai tsawo ko mai fa'ida kware da shi shi ma wannan malam ya shawarce ni na dan ba mutane wani abu ta taitacce rubutu wanda aka rikawa a hannu su san wa imam malik musamman muwasa imam malik suna cikin littattafai da suka rusa mutum a ce ma imam malik ya yi shi amma farkon karatu suka ce kaza sai aka ji an ce haddasani yahya an malik sai yawa suka samu mutane suna tambayoyi da yawa game da hakan to wane ne malik ko wane ne yahyan wanda aka cewa haddasani yahya an malik kuma alhali imam malik ne littafi ne wannan insha Allah amsoshi za ku fito game da wannan tambayoyi insha Allah a yau da sai tunanin cewa abinda zan faɗa la'alla mutane su buƙace shi rubuce sai na kamar rubuta wata essay ba ta kaitata a cikin ya zan abinda mutum zai rika a hannu wanda kuma zai rika muraji a cikin sha Allah sai dai adadin ba yawa saboda haka za mu bi irin tsarin da muka ji an sai a yi hakuri muka bi tsarin masallatai sai mu ba limani ko wani limanin masallacin ba shi kwafi guda sai a karɓa wajen shi na wannan masallacin sai kowa ya kwafi kwafi wannan haka za mu bi sha Allah adadin ba yawa

wannan nawa ne eh ayi hakuri sati mai bai a na ayi hakuri ayi hakuri so da yawa idan ka mace imam malik abinda sai gaggawa ga mutum wani malami na na fito. wanda babu alaka da hadisi game da rayuwa ta sai yawa wani wanda ya ce haka amma yana kawo mai hadisi ko aka yi magana hadisi sai ga ce a shi imam malik ya tafi mai magana game da shi alhali bai sani ba imam malik shine amirul hadisin wannan duk malaman hadisi sun tabbatar da hakan sai ta ji ba farkon peji yanzu su at-ta'rif bin imam malik aka sa rayuwar aka sa rayuwar shi haihuwar shi da mutuwar shi na yi mun babbade wata lamba ta bakwai معناه أنت كمين رواه المتبع أنت إمام أحمد أنت إمام البخاري أنت إمام مسلم أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه أنت أكتم السبعة كو ضد ما تسمى حدثين ko wani ya ɗauki hadisi imam malik shine jigo wajen wajen kulla babu gaba daya imam bukhari ma in ya samu matsala kan ta zo kan riwaya da ba malik sai ta ka fara gabatarwa da wannan matsalar in muka diba a cikin kitabu imani na farko a cikin bukari sai da ya kawo hadisai bakwai hadisai takwas gaba da imam malik suka gaba da imam malik in muka diba kitabu da ilmi hadisi na littafi lalli sai da ya kawo kusan hadisai guda bakwai kitabul imani guda takwas kitabu da ilmi guda bakwai aka yi su kowane kitabi kitabi har zuwa karshe imam bukari za ka tara haka imam muslim ya tawo haka yayi abu dawud abu dawud ya tawo haka yayi tirmidhi da ya zo haka shi ma yayi nasa'i haka ma yayi ibnu majah haka yayi sannan kamusu imamu ahmad haka yayi imamu shafi'i haka yayi duk da ba kai kafa kulan su sun kaso kan su da ke imam malik amirul muhaddis saboda haka ka ce ma imam malik ba malamin hadisi ba kana kokarin ka ce a'a sai a baka fatawa. malikiya a malaman hadisi ba ta sun ka bambanta imam malik da malaman hadisi ina ba ta mun fahimci wannan imam malik muhadisun faqihun mufassir akwai littafi an yi shi an imamu malikin an imamu maliku muhaddisan an imamu maliku mufassiran an imamu maliku fakihan ina ba ta mun fahimci wannan saboda ka imam malik amirul muhaddithina wa amirul fuqaha a suna a rayuwar imamu malik har zuwa rayuwar sauran mazahibul arba da aka faɗi imamu malik imamu shafi imamu ahmad bin hanbal a fahimta akwai wani kaso da an kai sai a ce mazhabu ahalin hadisi mazhabu ahalin ra'ayi a lokacin waɗannan magabata waɗannan mazhabun su akwai guda mazhabu ahalin hadisi mazhabu ahalin ra'ayi su ne mazhabin malaman hadisi an ce malaman hadisi waɗanda ni a shokar rayuwarsu a kan hadisin manzo sallah sallah an su ba ka wani abu sai abin da manzo sallah sai faɗa su wane ne za ka ce imam malik wa ashabu kila fahimta da an ce mazhabu ahlul hadisi to za ka suna ne imam malik wa ashabu yan ka ce ashabu kama kama daga shafi'i daga ahmad bin hanbal da bukhari da muslimu da waɗannan kutubu sita da duk da sun ka zo bayan su وان السلسله اتاتى في مذهب اهل الحديث كانت في مذهب اهل الرعي شوفوا ان سنا صاجياتي سنا وس ابو هو شوفوا شنو مذهب ابو حنيفه واصحابه كلنا بطن تنجاني مظهر ابو حنيفه واصحابه 30 ليله في اما مذهب الامام مالك مذهب اهل الحديث in ka kama daga imamun hadin aka daga shi imamun malik aka jire na karshe cikin muhaddidina yasa aka ce mazhabu ahlul hadis ina fata mun fahimci wannan saboda in aka imamun malik riba saboda abin na da tsawo kware da gaske wajen peji 20 to sanin a gurgurde ina jin an bani kusan awa ɗaya ke kila ko bai kamata a ce yau mun yi magana kuma gobe an maimaita jibi an maimaita ya kamata a ce sati mai zuwa mun shiga littafin sai na farko dai sunan shi dangantaka shi wa nasu akwai kaunar saboda gaggawan rubutu akwai ɗan wasu ɗan kurakurai a kawo na tabi'iyya ismuhu wa nasabuhu wa kunyatuhu wa laqabu sunansa dangantakarsa kunyarsa sa na ɗaya shine huwa shaykhul islami wa hujjatul umma imamu ba amamu ba imamu tarin hijira wannan haka imamu sa biyar fara mai cikin ya faɗi game da shi cikin siyarwa alamin nubara يكي مسا الشيخ الإسلام حجاك الأمة إمام دار الهجرة وانا شين يقبل سا كني أبو عبد الله سننسى مالك مالك ابن أنس ابن مالك ابن عدي عامر ابن عمر ابن الحارث ابن غيوان ابن حسين ابن عمر ابن الحارث الحميري الأصحي المدن ينتهي كتبه إلى يشجب ابن يعرف ابن خفاف wannan a gurguje wannan shine dangantakarsa bari mu yi tahayyulin cikin waɗannan mutane mu ci wajadtu husani kakan na biyu sai ka diba sunansa imam malik kakansa anas kakansa farko malik sunan kakansa da an ka bashi to kakansa na biyu shine abu abu amir fata ana ana kiyaye to kakansa na biyu abu amir sahabiyun dalil babban sahabina shahidan المغازي ya kuka manzo sallah sallah da yan kai in ban da badar wanda aka kai boye shi ya bai sabu zuwa abu ina gudu da ke wannan ke wasu ko shi wanda kakar wa malik wani malik jaddu malik kakan malik al'awwal kaka na farko shi ko shi awwa min suna cikin manya-manyan tabi'ina wa ulama in ya cikin malaman su akhadha an Usman Usman bin Affan ya karatu da sahabbai ya karatu wa ta'ifatin min sahaba da wasu bangarorin na sahabbai suran karatu ne da sahabbai ya karatu saboda haka yake ne Imam Malik ya sake gidan karatu kuma karatu mai asali mai tushe karatu na sahabbai karatu na sunna kila ku ce wannan wa huwa to shi kuma uban Malik wannan kasan Malik na ko wannan min rijalil Bukhari ina cikin mazajen bukari wato a malaman hadisi an ka ce kana cikin mazajen rijalul bukari fika hake dun bukari bai kawo hadisin ka ce kana fika kawai ya ishe ka alfahari a ce babanka ko kakanka ya haifar cikin bukari kina gani shi ke na ishe ka alfahari to wa huwa min bukari shi jaddu malik an fahimci wannan wa huwa haɗin arba kuma shi ya ɗayan mutane hudu alladina amalu usmana laylan ila qabri wa suka bai Usman bin Affan lokacin da an kai mawa wannan kashin gilla suka dauke cikin da suna kai shi ne ka nuna ma yana cikin makusanta Usman bin Affan ko haka ba makusantan sahabbai wa Abu Malik to sanan shi ko uban Imam Malik ana shi wannan alaga muka magana min awsat al-tabi'in suna cikin tabi'ina matsakaita dama baban suna cikin kibaru tabi'ina gane shi kowa shi kowa ba malik anas yana cikin ni awsat al-tabi'ina rawa an zuhuri imamu zuhuri gare ya karatu in kuma imamu zuhuri gaba ɗaya ga ta take ko ba haka ba shi a farkon wanda ya fara rubutan rubuta tsara hadisai daya lokacin da Umar bin Abdul Aziz ya fara umurni yana tsoron wannan ilimin hadisai ya kau saboda ana kashe mahadata hadisai ya kamata ku tara abinda aka gare ku na hadisan mun sannan sannan duk ba ku kare ba eh, muhammad ibn muslim ko muhammad ibn muslim abdullah ibn shahad az-zuhri shi a farkon wanda ya tattara hadisi ya tara suri guda yana da niyyar ɗauka ya kai amirul na umar bin abdul sai kawai labari ya kawo mai Allah ya wa umar bin abdul aziz rasuwa sai to bari a yi tafani sai ya ga wanda ya hau don wanda ya hau kai bin safar na yi a kawo sai a kawo wanda ya hau ba a irin abu umar bin abdul na ba sai ba bukaci a kawo ba sai kira kowa ba sai ba mu gudu sai to shi kenan saboda haka wanda ka san karatu ya to a bashi to shi imamu zuhu suna ta kwanan muka magana a kai shi malami imam malik wanda magana a kai shi malami ta kowa sani to kuma shi ko zuhu ne da baba imamu malik ya yi kara. mai da wani ya ce ko oh, yawwa wa amma a imamu yannan mahaifin shi malik a amma su ne ne ahun abu su haifi. na farko su abu su haifi mai suna nafir wa uwaisu wa rabi'u wa nazar waɗannan guda hudu abin da sabon kawai ta ba kara ne ya kuru malaman hadisi an ka ce musu daga sun san ko su wane saboda haka abinda muka sun mu ce ma a ake ma malam, da babansa da kakansa na farko kakansa na biyu da yannan ubansa da yannan kannansa sun malaman hadisi kila fahimta to ta yaya ba ma da fata su malaman hadisi ba ta yaya an fahimci wannan ko wa ummu uwa shi ma malik a aliyatun binta sharikin al-azdi kila gani shi ta aliya ta aliya ya sharik al'alziya in ka fi al'alziya ka san daga yamin suka su ai larabawa yamin dangin abu huraira radiyallahu anhu shi zan kuma ana kuma imam malik da ai shi ana ko dan bid'a ko haka ba tun yana da alaka da sabon abu sallallahu alaihi wasallam in ma bangaren uwa take ji abu huraira ko bangaren uwa ne take usman bin affan ko ko wato to dan ni san shi ya bai tuka ce mu kiyaye da wannan maulidu kai wa shi imam malik hamadat bihi ummuhu thalatha sinin shekara uku uwa tana na dauke da da shi kai kafa akwai wani abu ko ba haka ba za a yi wani abu ke shekara uku to in ka ana wata tara ne ka shi shekara uku an kai wa kana mawlidu al asahi da an ta bayan hijira sanata mauti Anas ibn Malik shekarar da Anas ibn Malik ya rasu khadim Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shekarar ne ya rasu shi ya shi ko Malik kusan shi an na karshe ga rasuwa da sahabban manzon a Madina a Madina ba saboda sallan manzon Allah sai rasu sahabbai sun kuwa ta gare shi ko wanda kuma Madina zauna Madina ko wanda ya masa ko wanda ya zai Yaman ko wanda ya ko wanda to wadannan sun zanna Madina na karshen ku ga rasuwa Anas ibn Malik to shekarar an sai Imam Malik shi yasa ba a sa imam malik cikin tabi'i na ba saboda ni saboda lokacin an kai babu sauran sahabin da ya rage gani sai ta ne cikin cikin tajiriya su wadanda sun ga kasa habbai to sai ku in ka zo da suwan kasa habbai sunanta tajiru tajiriya ina gani sai sai kaba ka ta uku yake habbai tajiruna tajiru tajiriya ko ba haka ba kai wa ummati qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum matwa ta uku ila fahimta wasu wurin su mutane na kuri a nan sai a ce imam malik ibnu anas sai a ce imam malik anas wani anas wai anas shi wanda ka haji kila fahimta ba ha ba shi ne anas ba hadu man sallah ta wannan daban shi ko anas ya imam malik dan anas shi wannan anas daban dan malik wal mutaba kila fahimta wala ta imam malik ko fi saunin wa rafahiyya wa tajammul imam malik ya rayu cikin kashi cikin mutunci sau tsawo kafa kafa da tarbiyya ce ake ko ba haka ba ba dan area ko ina kan yawan ki ki sauni wa rafahiyatin da kuma jin wadata yana da wadata gidansu ko ba haka ba mai yawa ma haka kire da sai ibu ta cikin wahala sai ya zama uban kowa bai kyautai bai gina uban kowa ko ba haka ba to shi ya kai cikin mutunci da kariya wata ta mu da kyakkyawan halaye ko kyakkyawan adu ko kyakkyawan to ana fassara a gurgulle ɗalibul ilmi ɗalibul ilmi ya ne ilimi talaba da ilma imam malik ya nemi ilimi wa huwa hadathun yana matashi hadathun matashi tun yana dan yaro ya fara karatu ba mauti al-qasim wa ba da mutuwar qasim da al-qasim wa mun san su jikan abubakar as-siddiq haka ba jikokin abubakar as-siddiq za mu gana kansu فأخذ عن نافع سيكرة الإمام نافع وسعيد المقبول وعامر بن عبد الله بن الزبير وابن المنكدر والزهري والربوع واللي كان في وعبد الله بن دينار وخلق كثير لمتعلم ما nan sai da imamu sahabi ya kawo wajen sunaye wajen kasan wadudu a cikin sayar alamin nubala karshe sai a a duk cikin magabata har zuwa lokaci ne imamu sahabi kan na bakwai ba a taɓa samun wani malamin mai yawan almajirai ba kuma Imam Malik. Mai yawan malamai kuma kamar Imam Malik. Aka yi kuma. Kiyar Amar Alali yau. Kala Zahari, Malik Al-Ilma, wa huwa ibinu Sidiri Aisha kan Imam Malik ya fara karatu tun yana ɗan shekara goma sha. Sida goma sha. An gane ba? Wata a halar Kutiya. Ya zan ya cincinta an bashi. Ya zan ofura'i. An halarta mai ba da fatawa wata nasu da ifada ya zama ya karanta da al'umma wala hu tsaka da wa da a shekara 21 irin da ya gama karatu ya kai jirgin yanzu karantarwa ya kai ɗaya. kuma daga nan fa ba ba shekara talatin ko arba'in ya rasu ba shekara tamanin da yanka yayi kun ɗaya na aiki tamanin da yanka kila ka gane ka ko ko bi ni kuma shekara shekara kana ko أي أتفلي كاراتون ده أكى على بدي هو هذا شكرا ستين كان أبغى إيش أيش إيهن وحدث عنه جماعة جماعة ده واسمي كاراتون جري وهو حي شاب بريء شنا يارو شاب لكن شاب لكن بريء بعرف إذا بريء بكو إيه؟ هذا هيك جاك لكن جميل بريء وقف هذا هو طلبة العلم على سائل من سكان فاتن من الآباء دوريا ودنيا daga ne karatu ila akhirin dawo yadda abi ja'far al-mansuri har zuwa karshen abu ja'far al ya shi a karfi lokacin nan wa ma ba'da zalika wa sa'amu alayhi fi khilafati rashid mai gado da shi abu ja'far ya hau suka shin ko kun jira imam malik sai haka imam malik ya cika da ila mata wara'uhu wa tahrir lit-tawaji in sai yin imam malik wajen karatu da kuma kokarin ya fadi tafsira zahabi yake wa kad kana maliku imaman fi naqd imam malik ya kasance shugaba ne wajen wajen kasance mazajen hadisi a kuwa ya taɓa hadisi ne ba aka tantancewa hafizan mujawwidan mutaqina maharrafin hadisi ne mai tajawidin hadisi ne mai kaunan jar hamadina قال ابن البرقي حدثنا عثمان بن كنان عن مالك قال imam malik yace kuma da nasa irin da shayi yace so da mutum wani mutum da tafiya tsoho ya so ko malami ya zo ya zauna فيحدث كل نهايه كنت أي حمر الشمال ثلاثية أنا أخذ عنه حديثا واحدا ما مكتبه حديث يقول أقول ما مكتبه وما بنا أن نتهم ما توما تيمكي با لم يباك الله أمام مالك رشي ولكن لم يكن من أهل الحديث ما مالك هذه أنزين إمامان أنزين تيكتب حديثي سيدة معلمة حديثي وعن مالك إمام مالك تجاني قال يكتب هذا لست فيها الحديث sai ba taɓa zama da wawa ba wawa ban taɓa zama da wawa jiya shi ba yana tarana da wawa jahi wanda bai kauce ba ko ba haka ba kullum zanna da wanda ya tsara yadda ban taɓa zama da wawa ba mu fahimta ga shi nan wani magana قال ابراهيم المنذر حدثنا معن وغيره عن مالك قال امام مالك لا يوقظ العلم باء الترقيل عن اربعه رسول كم كيف رسول الله سفيه واوا يعلن الفهم بين الدول ba su kai kana kana bai san abin da kai bai san shari'a ba wa in kana arwan nasu in ko ya kowa kawo hadisi kawo wayoyi ruwaya ruwaya ruwaya in dai wawa na haka kasu da na biyu wa sahiba bid'a ta kake kasu da bid'a dan gida ba a karatu gare ya da'u ila hawa wanda ka kira zuwa ga bid'a duk wanda ka kawo ta bid'a sai karatu da na uku wa man yakadu fi hadithin nasu wanda yau da gobe ku yi labari ya tsara ba ita karya ka ta hadisi gare ko ga hadisi bai karya tun in yau da gobe karya yake to kai kai karatu da wa in wa in wa inna wa in ba wa in ba wa in kuntu la atahimu fil hadisi ko ba su ma sai ga hadisi sai karya da annabi in yau da kullun suna karya da wata da hadisi sannan wa salihul hadithul fadil da mutumin kirki mai yawan ibada mutumin kirki amma idan kan la yaqtadu ma yuhaddithu ne zan bai haka ta abin da kawai ba malan ya hadisi ba bai ko ibada na Allah azumi zakka irin wancan da suka ce ma a suka ce mutawarri'un ko a shaddu ala shifani min anta hajiri ko ba haka ba shi mai tsan ibada kokari ibada ne kokarin ba da falalana amma ni an bai karatu ba bai karatu ba gurguje adabu wa tawabu kuma malaki a ina da ladabi da tawabu duk wannan ilimi da aka gani duk wannan da aka gani ba ka jabin da ka fata قال الحسن بن عبد العزيز حدثنا عبد الله بن يوسف عن خلف بن عمر سمع مالك أن يقول مالك سمع مالك أن يقول ما أجبت في الوصفة في البصر شي خلف بن عمر يقول هنا بان لا رايك المجد إمام مالك يتشي لا تقضي إمام مالك إلى شيئا ما أجبت في الوصفة ban fara amsa fatawoyi ba in zanna a fagen karatu ina ba da fatawoyi hatta sa'altu man a alamu sai na tambayi malamai na ni sai su hal tarani a gyara ka gani ba hal tarani mawdi'a lidhalika akramaka Allah kaga na dace sai karatu kare karatu sai da bada sai ya tambaye shawarci malamai ne. da sa'altu rabiyata na tambaya rabiyata ra'i malami ne na wasu alli ya ibn sa'id na tambaya an sa'id al-ansari malami ne na amara ni da zalika sukan kuka umma suka ce kai ba kullu in da ni imama kirke maka fa launa hauka inda kun kika kai fa ana kuntu an tantai bai أبدا يبقى لا تنسي لك أي رابا يبقى فينبغي الرجل أن يبدأ نفسه أنا من هو أعلى منه بيتمات المسلمين كبات الدكينيبا في تفضل مش أبدا أبو هو يظن كتا غولة كل أكون أي مدين هذا هذا دين سوابه أكون إسماعيل بن أويت يرى كيوا ناس من بيتاونا مالي إسماعيل بن أويت أو جمال أزمار تاونا يرى إسماعيل بن أويت مسألة مثل غاتة الله مسألة كذا سيفي تسكنا فقال لي sirra yadda tsaya sirra za ka rubuta shi sirra sun mata wata sai ke a wannan shi ba malik sun mata za ala sai ya wurin karatu ne sun mata sai ce la haula la quwwata illa billah yace wa kana la yufi hatta yakula kai cewa haka sai yayi wannan aiki ya ji yayi arwala ya zo ya zanna kuma ya buɗa da la haula la quwwata illa billah قال أبو مسعود محمد الإمام مالك لا كان مالك لا يحدث إلا إلا على طهارة وما da في عبارة هذه في هذه الكي إذ الحديث من سنجر واحد قال حرمة حدثنا على أبان ابن واحد سمعت حتى يقول ليس الجدل في الدين بشيء إمام مالي في قردم هذا كراتو باع جدل ولا ولا جرى ما حديث هو أن تواضعنا يا حديث من صلى الله عليه وسلم تواضعنا لسنة المنزول صلى الله عليه وسلم قال مالك قال إن إنما أنا بشر أخطئ وأصيب تنظر في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق وافق الكتاب والسنة فتركوه ثواب إمام ni mutum ne ina daidai kuskure ku jibi ga abin da na faɗa muku abin da ya daidai da alƙur'ani da hadisi ku rika abin da ya samu alƙur'ani da hadisi ku haɗe ibn abdul bari ya rawaito shi a cikin bani kuna jin wannan saboda kai tsawon a yi surutu da yawa wannan kaji na biyar abin da yake magana shi ma min tamam sai mun karanta min ma tamam ilmu maliki wa infati adalci adalci ilmu maliki da kuma ne tsuban ilmin imam maliki nan ne ya ce kai musu kuma adali ne da hamba Abu Ja'far al-Mansur kuma Rashid min ba'di Abu Ja'far al-Mansur shi a khalifa lokacin wanda ya mutu wanda ya gare haruna Rashid shi ya gare dukan biyun nan sun yi niyyar an ya fara Imam Malik wa kitabuhu al-Muwatta قانونا قضائيا للدولة العباسية dukan suka ce imam malik muna son dai mu wasa din ta imam mu wata din yaraka muna son mu mai sai shine constitution inda duk kuma kun hukunci a kotu a alƙali a ko ina shi za a sa kakka ita ne aka muka son imam malik ana haka imam malik tawabi imam malik in kafu sai ana tafiya ku ce kan kowa yi ku abin da kowa sani ko yayi ajin sai nawa ana imam malik an zalika har yake nasa tarjama wa talahu ala ashiya lam naqli anha to za ka karfi ku kawai mutane sun mutane da yawa sun tantara karatuttuka wannan ya zo gari kaza wannan ya zo gari kaza sun yi kai wasu abubuwan da bai karo ba saboda haka kafa ala mutane dole ke sun yi insaf na imam malik kuma haka ba sai in wannan samu wannan a gurguje da a gurguje a in wannan samu haka to shi kenan sai ya samu abin shi kenan a sa na shi ne shi abin bai harama imam hafiz ibn kafir ya ambaci wannan ina ganin sai ku kare wannan feji da kanku sai mu je feji na gaba a gurguje asnatul madad wa su kai imam malik a bayan wucewar shi sufyan bin uwaina malik ibn malik alimu ahli al-hijaz sufyan bin uwaina yace malik shine malamin mutane daga wa huwa hujjatu zamani wannan yake kuma shine hujjar lokacin kan sau shafi yace idan bikira idan bikira ulama ukwalikum najamu idan an taɓa ci malamin imam malik ne tauraro a ibn abi khaifa ba aw ko kuma ya wata hadisi daga ibn mar'in ya ce ibn uyna ya ce ma na hamu inda malik mu awwa yan ka muke ma malik mu awwa inna kunna natadu athar malik ya wuce ga mutane ya tsau wannan zuwa shaykha kai ma mun malik ya zo sai mun dubai in ka da an mu in malik ya rubuta hadisi ne ta an mu malik amma malik ake kai malik kila gani to haka suka ci gaba da falalar imam malik ku wannan teji na shida teji na bakwai duk da shi duk falalar imam malik muka jero sannan ku ɗiba teji na takwas qawlu malik fi sunna wa shiddatu ala ahli idan ce imam malik a sunna ko ba haka ba gani ta imam malik ahli sunna na kwarai kuma tsananin da yake ga bid'ah قال الظهري حدثنا محمد بن احمد بن علي حدثنا الفريابي حدثنا الحلواني سمعت مطلق بن عبد الله يكي نادي مطلق بن عبد الله يهجر سمعت مالكا نادي مالك يا مالك يقول لنا شيئا صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وولاة الأمور وولاة الأمر بعده سننا النبي صلى الله عليه وسلم يا كفى من وتسلوني mabiya bayan suwa yi kula fa'a rashin ko alaikum bi sunnati wa sunnati kula fa'a rashin kula fa'a rashin kuma kun azama da sunnoni baya ne al aqabu biha da wasu ki ma ita ko da sunoni wasu ki ma bi shi ne kuma kake ta kaga Allah wa quwwatun ala dinin Allah shi ne kai kan ya ta dinin Allah laysa li ahadin taghayyuruha wa la tabdiluha ba wanda kai san ba da sunoni ba wanda dauruwa wa lan nazara fi shay khalafaha kun babu tsokaci ko tunare ko duni da duk abin da sa sunonin mu sallallahu alaihi mani hita da ta duk wanda ya fitu ko mutane shi ne shi ne ومن استنصرها ومن ومن استنصر بها وان يعني اجدي fa huwa masrur shi za a da gaba wa man taraka wanda ya fa wannan sunnoni ذكرى غير سبيل المؤمنين هذه هي دبات المؤمنين ليبا هو الله الله ما تولى شيك الله بي إليك تعيش وأصلاه جهنم الله بي كونا جل جهنم وساكن تمام ما cewa? سوا biyar suna ta mawuyi sallah suna shi ne ko ba haka ba kuma ya gabu shak abubakar muhammadu sawadi karatu hadisi da aiki da shi shine zama na ya ga mutum abu na gaba imam malik yana cewa كلما جاءنا رجل أجل من رجل مظن كل مسيب ذكرنا عرفنا ما نزل به يكونوا على محمد صلى الله عليه وسلم لجدله sai ban abin أن نبقى sai mun abin da jibril ya محمد صلى الله عليه وسلم alaihi wasallam sai da gaba sai abin da annabi sallallahu alaihi wasallam saukar shi muka ci ina حدثنا يحيى بن خالد الرسولي وكان من ثقات المسلمين يقول كنت عند مالك وكان هنا كفر امام مالك فدخل علينا رجل يقول متي فقال يا أبا عبد a يأتي يا أبا عبد الله كن يا إمام مالك يدا أشر إمام مالك ما تقول فيما يقول القرآن مخلوق دون كسان إمام مالك أهل السنة على قريب ni za ta ce ga wanda ce Qur'ani makhluqun ba magana Allah ta ba halitta ta Allah yayi ku zo nan jima ka take Qur'ani magana Allah ta ba halitta ba wannan mutum na cewa ma malik haka ana malik sai malik ya ji ban yake zandiku ku to ga zandiki uku dulu ku take ba kana sai ya ba ba ababa إنما أحكي كلام أسمعه أحكي كلام غير تنبيا لكن أنت حتى من تنبيا كاريكي قال إمام مالك إنما سميت من ذلك غيرك نكيا غيرك نكيا وأعظم هذا يجير يجير ما أنا مجنون وأنا أقدر نقوم هكذا يجنك ده وأنا مجنون نقوم هكذا ودي ما قاعد أقول ابن وهب يقول إمام مالك الناس ينظرون إلى الله عز وجل يوم القيامة في أعينهم الله مثلا سمع جنا الله الله مقبل تنزل في رنا الكامر إلى إلى تتعهد كلها وعند عبد الله قال كنا عند مالك عند جعفر بن عبد الله وكان من أقصى ما مالك فجاءه رجل استولى مسجده فقال سيدي يا أبا عبد الله يا إمام مالك الرحمن على العرش سواء كيف استوى؟ أنت الرحمن على العرش سواء الله عليه يقول يا أنت يا إلهي استوى العرش استوى يا أنك ما في وما وجد مالك من شيء ما وجد من مسلمي وما مال في شيء فكان بقين كتي بقى فإلا وانا تبقى على الكبيرة أنا صار إلى أن يسوك شيء في كذا فجاء على ينفط بأودي في يده يعني كتجد كذا وتفجأ أجا أنوني حتى علاه روح الله حوى إن زهر يتكلم عن رسول صلى الله عليه وسلم يتكلم إمام مالك رضي الله عنه يتكلم يزوها إلى نفسه تركه ثم من جرك ثم تفهم ثم رفع رأسه وتنحوك فإذا ورما بالعود wannan sandar da hannu ne ya jiwa da ita wa qala yace kai ba Allah alkaibu minhu ghayru maqul cewa kai ba kai ku ba ta gane yadda Allah ya kidin an kan bai gano shi wal istiwa'u minhu ghayru majhul cewa kuwa Allah ya yi al'ashi wannan kowa ya sani wal imanu bihi wajibun yadda haka dole dole sai Allah na bisa al'ashi والسؤال عنه بدعة كم بعد منها كان بدعة وأظنك صاحب بدعة كان بدعة إمام مالك بقى هو هكذا تستفقت انت شافك امام مالك وكيف هو هكذا ثم سنت الله نقول لنا هو هكذا سنت الله نقول لنا kuma muna cewa malikiya malikiya kamar ka kuma Allah na koyi an yi ma maliki muka da tun yanzu sai mun gyara ba ina maliki aka gyara fi ba billahi shi a yan biyu in ka duk sa suka yi ma malik ko dai shi gaura ko an ma dan malik na ba kwarai shi ke waye yana sun ya haka ya ba ta yi ya ba ta gudan go ko ba haka ba haka waye ka sun yi ko mu san miki Allah dai kawai ka sa ka da dai ba amma a wulanka wulanka da cewa imam malik ba ahli sunna na ba imam malik abin da ya tafi ko ba haka ba suna jin sai wani mai tashi ya ce wai Allah yana ko ina imam malik aka yi ko ina ina متسايد ولا وأمر به وأمر به إمام مالي قال أمني فأخرج أنا فوري هل كان سيما الله وفي رواية أو في رواية آل لسائل كما يمي تنبيه إني أخاف أن تكون والله إلى القرون تبقى تكتبه على الله وفي رواية وترى كيواي وأنت رجل سوء كيف تكون لك صاحب البدع البدع أخرجه وفكش إمام مالك رضي الله عنه ودي وانا وروى عبد الله بن محمد بن حنبل في كتاب العرب على الجهميه له قال حدثني ابي Abdullahi ɗan Ahmad, Ahmad wanda mai mazhab ko? Yace na tambaye baba na Ahmad. Ahmad yace abi baba na Ahmad ya bani labari. Hadathna Qur'an bin Umar shi ko malamin sa ya bashi labari. Ibn Abdullah bin ilimin Allah yana ko ina abin da ka to dole ta wuce ga ko ba haka ba ina jin a to ga wani abu ne cewa na di imam malik cewa ya kulu man ibda fi islam yaraha sanata duk wanda ya fatin bid'a kuma yake ko ba haka ba kamar yan dalika muka yi ko ba haka ba ko yan dalika suka yi ko eh ko ba haka ba suna bid'a kusa ko ba haka ba ga wani abu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam sai bai wuce shekara dubu aka gano ana yi annabi ya koyi ko haka ba wani da gaske sun nasul fati wanda ya kawo ta shehu tijjani ko ba haka ba shehu tijjani an haihe shekara dubu daya da kayi daya a hamsin da wuce annabi sallallahu alaihi wasallam dubu daya da kayi daya da hamsin kuma shekaran jiya ko ba haka ba tun da yanzu muna dubu daya da ɗari hudu shekaran jiya yi kusa wuce da wani ko haka ba tun lokacin da manzo sallallahu sallan, wasallam har shekara dubu ta wuce har shekara ɗari ta wuce har shekara hamsin sun yi hasara sun wasan latin fatima kamar da sun hasara duk kafin Qur'ani su rawan zana ko ba haka ba sun ba su duk kafin irin wata magana wanda ya cikin Qur'an ya sa cikin addini yana ganin mu yana ganin wai addini na Qur'an Imam Malik yace fa kan da ama to shi ya ce kenan abin da yake ya yi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da risala ya ci annabi Muhammad ya ci amana kwarai da gaske ya ci amana Allah ya aiko shi ya ɓoye yanzu annabi Muhammad ka san salatin fati ta komi sai ka samu salatin ibrahimiyya mun da shekara dubu da dari da hamsin muna yi ko ba haka ba sai wani ya taho haka an sami ba haka kan لأن الله يقول إلى ذلك يا كبر الله لكي نسأل اليوم أكملت لكم دينكم imam malik ce fa ma lam yakun yawma idin dinan duk abin da bai zama addini ba za mu ne annabi fala yakun yawma dinan yau ya zama addini yau bai zama addini bayan shekara duhu a samu na ba ta jiya addini kuma wani ina cin a gurguje wanda na tafi da shi a wuce lokaci a awa guda na فقال رجل الإمام مالك قال يعني في السنة إمام مالك إمام مالك وانا يقول يا أبا عبد الله يا كي أبو عبد الله وانا متى تنبيه إسو إمام مالك إنت بي إمام مالك أجل هدي زايا إنت من أين أهرم إلا ما بيش أجل هدي مدينة أجل مدينة أجل إنا ظن شقاء إهرامي قال إمام مالك نزل بعيفة من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يصلى في الحرم فقال سوى النمو يكفي إني أريد أن أمر من المسجد أكرم الله لي أن أكون لجنة مدينة سنعي فإن مثل الله عن النبي من إنجل قبل أن يكبر عن النبي وارد لي في الجهر هو أكبر أدوتي ذو الحليف عن النبي الرئيس راجل وجيت أمر الآواج الذي أتكنا فيه tsabagen zahin addini sai ka tun masallaci sun zun kawai ya tsoci a tsoci hiraji aku ji amsa amsa maka so da yau kala sai imam malik na ta yana baka shawara kake haka inni akhsha alayka alfitna ina ji ma tsoro ah fitna قال سيدنا وايد النبي في هذه إمام مالك كنا هنا شو قال أمري إنما هي عميان ما أدري إني لنقطة إلا الزوار أبنه وليس يعود من الفكرة kan eh? shi na Allah kan nan har kan bi ko ku ko shi wani abu an ga inda annabi ya muke wani ha sunna kan da kara ko ya wani abu shi aka shira قال في إمام مالك وأي فتنة أعظم هو تيك سنة تشكر ما من أن ترى أنك سبقك إلى فضيلة أكثر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم cewa kai ka kai wata sunna da annabi shi ko ya faru kana ganin annabi ya faru wato waɗannan da madina zuwa zulkurai ba annabi ya ce ko ba haka ba ko dun ya kasa ko dun bai iya ba ko dun bai da kokari ko dun ne ce ai ka hikuwa kokari ka hikuwa tsoron Allah ka hikuwa kusanci to shi kika so ka ciki abin da annabi ya bai to ina kina ta wace ta kai wannan annabi ya abu ya tsaya ka zo ka kara to kina ta hakan sai karanta ayat gida ba na karanta ko wala wakar ma mutuni fali hadar alladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna aw yusibahum adabun alim hmm wanda ka samu da annabi ya ta haka sai ka kalle mu ne sai rawu rafi da rafu ka wato shi wafat rasul imam malik wannan abu yana maka yan مريض مالك إمام مالك يا رشد يوم الأحد رانا الأحد كما ترانا الأحد أقام مريض يزن أمريكا فيها اثنين وعشرين يوم أطان عشرين يوم وتوفي وتوفي يغسو صبيحة يوم الأحد رانا الأحد وتنهد يكتئ فارش الله أزوى وتنهد تباها جرقة الجن لأربع عشرة أو عشر أو حادي عشرة أو ثلاثة عشرة لرجل أولى ربيع أول هذا قال أبو مشعور أو ko kwana goma a wani ƙauni, ko sha a wani ƙauni, ko sha uku a wani ƙauni. amma in ka hisa ba za su iske yana ran sha ai an gane ba a ran yin sha hudu ga ramadan in ka hisa ba za ka iske sha hudu in an ce ya fara shi tafiya kuma na ya ina da masu akwai masu masu na da yawa an ce mutum ya fara shi lafiya Allah ya yi ishirin ishirin kwana ishirin da biyu yana harshen lahiyar توجهوا له ترى لها ترى لها دليل طبعا طبعا يا شاء وتد وتر دليل سلا وداني وا آه، من رجل أول سنة تسع وسبعين ومئة شتات دليل تسبعين كاس عن عمره يا رسولنا بشيء قبله فورا يوا يناهزه وان يتحسم سبع وثمانين سنة شكرا ثمانين دوا إمام مالك ودفنة الرقيق قبل أن نعلم بصير بصير غرفة abin makamarta mutanen madina ittifaqan sun malaman sun daga malaman tarihi sun ce lalle kabarin su nan yana cikin waɗanda ba a samu shakku da ina kabarin ne su wa qabru mashhurun yuzamu kabarin sa yana nan ya shahararre hanya da ana ziyarta kai rahimahullah wa kala kama. imam malik ya zauna muftiya yana bada fatawa a madina fil madinati abu azhurihim cikin mutanen madina yana bada fatawa yana karantawa cikin shekara ko ba haka ba a san ko ko kiri kai shekara kana yi a girma ka ko wani ba ko ba haka ba da shekara a gine sun ga tunawa an ka ba wa ko shi wanda shekara 60 yana dan hadisi shekara 60 yana tafsiri ka ce mai eh ne ko wata raka min al ma malik ya bar yara garan da ya bari bayan rasuwa sai haya wa muhammad wa hamad wa hamad wa umma abida umma ya bawa ya bar ya ba muhammad ya ba hamma ya ba umar biya hmm? sunan watai ga ya ce ta sunan watai ko ba haka ba ko ana haka ko haka ba ko na da haka ya watai a ce mai ce mai baban gida ko ko babu ko wani abu ko walida ni sunan wani malik ko ma karanta warko aliya ko masha Allah sunan ta ke kenan wa aliya ta fuskar kenan ya sunan ta umma aliya وبلغ تركته ثلاثة آلاف دينار وثلاثة مئة دينار abin da ya bari karka ce da an kai kimata ya bar dirhami dubu uku da ɗari uku dirhami dubu uku da ɗari ya ta kai mana kwatin kiya ko ba haka ba wani wani imam ba da kai ko ba ma dina ba a mai katuna a ba shi kuɗin karaka ko ba haka ba shi yasa nika nana tawa duk mai karatu ilimi mai karatu musulunci na kwarai to dole sai ya sana'a ko ba haka ba ba abun ba ka bude koyon mara ba in an baka ka yaba in ba ba ka kan da wa'azi ko to sai a mai bai ko haka ba ai babu babu sadaka ko yau to ba haka ake ba yawwa dogara ga Allah ka ta fice sana'a ka kawo makanka ina fata mun gane ai hakuri saboda muna son mutan tattar abin wuri guda a cikin to ma amma da ba mu gama tarihi to mun san ne Imam Malik a gurgurde a a take kenan ko ba haka ba ma malik garzon garzon ilimi na malamin hakiki na malamin fikihu na malamin tafsiri na ko ba haka ba ma malik kamar an bata farko shine wanda tun malaman hadisi sun tafi hadisi gaba ɗaya gaba ɗaya rahu kama shakka an kasa imam malik malaman hadisi sun sa nan ba fadin gaba da sunanai ma'ana rahu sama, kila fahimta kuma an bata muku kamar imam malik ya fi rijalin bukhari ko ba haka ba kasance rijalin bukhari ta hafi da lafiya ko sannan an bata muku إمام مالك نهلكو عالم عثمان بن عفان عالم الصحابين نفس عثمان بن عفان عالم بن كورا هاتان شي نبيو صحابي مولى صلى الله عليه وسلم فيها قلت الآن سيدا في جاهز النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هكذا ولا تكون غار كراتو حتى غار مجرجع إمام مالك هكذا إلى أفن شوان فكم شيء متعودة كراتو إمام مالك إمام مالك أحكيك أن ينقف فيها تبدا ممكن يا يا كراتو شي كراتو ومن ذكرت شيء tawatsar da yaɗawa a na zamna wa aikil kafai ana da kawar kila fahimta in kun kaji ba za ku ga wasu malamai sun kufa kan rubutu saboda ba su da almajira sun kufa kan rubutu suna watsa misali mu diba kalbi akwai kalbi akwai ibn jawzi akwai ibn taymiya akwai shekh abdullahi bin fawzi a duniyar tarihi sun ce waɗanda mutane hudu duk duniya a duniyar malamai ba sun kai tarihi wallafa littafai ko ba haka ba amma in kuka same ku in ban na Abdullahi bin Godiyo sai sun ka same in kuka same su mafi yawan su fasu talibai da yana suna aika karatu ko ba haka ba sai Abdullahi bin Godiyo shi aka wata karama a yaki ko ba haka ba a kwama a yi alƙalanci a yi limanci a yi tahe-tahe kuma a ba da karatu kuma a yi tarihi gaba ɗaya amma sai iya sai sa matsalar ne matsalar ba a karatu da ne saboda yana da kaushe yana da zahi ko ba haka ba yau kuna karatu da ka kure yanzu ka kura ko haka ba ya hankuri ka hankuri da yare sai in kama wani. ka san da bai da ya da wani lokaci ko da tsari ya kara lalace to amma gani amma kuma sai ashe wani wata wata ta Allah saboda rashin ba a damuwa da ɗalibai sai ya san ya samu lokaci ya yi ta kayi ya yi ta wallafi ba ta samu fanni guda na ilimi wanda imam mutum ya rubuta a kai babu shi in ba mathematics ba ni kai yadda wala shi ya bayyana in Allah bai kaddara ba da duk tsofaffin sai in hada 1 plus 2 kace sai kira ka bashi sai aje kamun ya huce sai kuma in ni tashi ya huce sai zuba mathematics nan kuma wani kafin ya dauka yace farko amma har na fara yato ilmin kasar mawarki na fara ta inda ni inda wani malami na hasan falmoki sai ce kuma Allah ya sa ne kyamata ni in na ni zan kama sai Allah masa ya ne ba da ilmin hadisi za mu san kila yana cikin waɗanda in ba kuma abin tamiya shi ko akida ko ba haka ba sai mu abin tamiya kenan shi ko ya lika sai akan hadisai da raji akan akan yan bidiya ko ba haka ba waɗannan amma wani shi kuma ya an ka bashi an ka tara mai har an ka tara mai ɗalibai ne babu lokacin rana guda imam malik farkon amma ya kasance yana zuwa masallaci ya sanna in ya sanna su ba ne ka zama ran babu wani mai zuwa amma ran da shahara ta shahara ya fara karantawa karatu sai ya zama sai ya hitowa masallaci sai an tattare kama duk in ya fito samun tattare kama ba a bari ya yi komi ko na kai da masallaci ba a bari ya yi ya ce ake da shi har a tada sallah sai an fitar da sallah sai ni kuma sai tambayoyi sai zan sai ka tuwa sai an kada sallah sai ya fito da an yi sallah sannan sai ya koma saboda ni saboda cunkoson jama'a ya yasa sai bai samu wata masa a jiki ina fata mun gane sai zan babban karatun da ya yi wallafawa hukumanta hafizi na shi sa aka ce ma malik hafizun mutafil duk abin da bayar da kai ka basu in an ka ce mamu a imam malik ɗin in shi ka tsaye da kai kai mamaki kuma haka ne shi ka da kai ana rubutawa ina fata mun fahimci wannan saboda haka a rayuwar imam malik littafi guda na tilo masa imam malik ya wallafa amma akwai wani abu rafa'i kaloli, yan shekoki da irin waɗanda su malaman jajiyu ka rubutawa za rubuta kayan tefa mai ɗan shayi ishirin ko shayi sha biyar kamar misali irin kamar misali irin wannan ya ka rubuta ya gabatar ko ko ya rubuta ya wasiƙa aika wani malami yana mai kalbi da wani abu wani na rasali an kira su imamu zafi ya kira su wato biyar zuwa shida kila amfani fahimta amma littafin guda kundi gaman ne shine motsa imamu malik wanda shine za mu karatu a kai insha Allah to saboda haka kai za mu karatu kai ne mu saurara al-muwaffa qala shafi'i imamu shafi yace ma fil ardi kitab في العلم أكثر ثوابا من موقع إمام مالك yace a duniya da gaba ɗaya babu wani kashi wanda ya zama daidai a yanzu ka ga su ta hina wannan mu sai imam ko a cewa ya ce ya ku ya ita wani ikinsa imam sahabi yace a cikin sirrul nuqaba al alami nubala yace haka qala amma wannan kashi ya faɗa lokacin kabla an yu'allaqa sahihani amma ai bukhari da muslim ba haka ba duk saboda bayan an ta bukhari da muslim duniya ta ittifaqi bukhari da muslim asaqul kutub al musannafa wannan shine adalci ko ba haka ba eh imamu ne haka yake cikin abubuwan hadisan ko yake rawahu imaman muhaddithina sai faru bukhari kaza kaza kaza sannan yake abu muslim muslim kaza kaza kaza kaza yake fi kitabaihima huma asaqul kutub al musannafa in ka cire bukhari da muslim sai ka samu sai imamu kila gani ba eh, eh wata karama إمام مالك أبو وطعان قال ابن كثير الثورة ابن كثير يقول لم يصدق مالكا أحد wani wanda ya taɓa rubuta littafi ya samu sunan littafi ne muwan sa shi ne kafa da kowa ba duk sunan littafin da kafa da suna za a bi kila wani yarin sa ko ka riga ko ku yi tarayya shi Imam Malik ba ka ji wani littafi muwan sa Imam ko ka taɓa ji muwan sa Imam wani sai dai muwan sa Imam Malik to ba a riƙe Imam Malik ba da sunan kawai inna ne mun allafa fi zamani wanda sun ce ta alimi zamanin imam malik abun amma sun ne da jami amma da jami wani wasu sun ce mai kan jami jami kaza jami kaza da mai kaza annan kasa kasa jami'u tirmidhi Jami suna abi dawuda jami'u ibn sa'i jami'u ibn majah ko jami jami jami aka ce ko sun ce mai jami wa babu wasu ce al-musannaf musannaf ne ibn abi shayba musannaf abdurrazzaq musannaf suka ce وبعضهم بالمؤلف واسم مؤلف مؤلف هو لفظ ولفظة الموقع لفظ الموقع أتصدق قوارة في معنى إتصم أنبتا الممهد الموقع شيه أكيد شيه أكيد شيه أكيد تعتكي أبدا أنك شيه لا أجنبي الممهد تجاني حاجة تجاني أيكم أنه نفح تعتكي في أمان الموقع كده أنت همتا قبل هكذا سكين إن تفقد الموقع تقولي عن ذلك يا ولاد الإمام مالك هو ليه معنى موقع الموقع بمعنى الممهد المنقع الحمد لله فهو موقع موقع الحمد قال الطيوتي طيوتي وفي القاموس يتي القاموس يفسر موقع الغنشي يعني تشي وطعه أنت شي ممتون وطعه فلان تشي وانا أبو وطعه سعيد هو وطعه أو وكر يا معنى هكذا معناه هيئه ودمته wasa kalau hayya abu ya kimfa shi ya gyara wadan masau ya mai sai mai taushi a jin sauna a jin tsaya wata halahu ya tsawon tsake shi kowa na aika rabu ne shi an ma nan ne wata abu sai an ka ce rajulun muwakawul a kanati an ka ce haka a luga ana nufin mutumin da sahalu danisu karimu mibiyafu ghairu hu'uri mutumin da asahalu mai sauƙin hali ɗalifin mai sauƙi ɗabi'a mai halaye masu kyau da ɗabi'a karimin mai karinci mai kyauta mai biya mai yawan baki saboda kyauta da baki na zuwa gida ne kuma gaira mutum bai taɓa cuta da kowa ba shi aka ce mai mummuwar wa muwatsawar akiri yan da ke muwatsawar akiri a larabci ana ne a sultan mustabaru shugaba ko sarki da kowa ya bi babu mai hamayya da shi shi an yi shi an muwatsawar akiri imamu sun iya ce to wa hadihin ma'ani duk da ma'anoni kullum ta abu fi hada da shi inda ku kana aika da motsa mali kana ne mi muhayyabu alifu ahadu karimu gairun gori kila gane ala dalika istiara ina an ka dauko wannan tarihi hawari ruwa tun mafi an mali to ne kamata a kula to sai da shi kuma mali suna da almajiran tutu almajiran na kowane fanni na hadisi yana da almajiran hadisi na tafsira da almajiran tafsiri na fikira da almajiran fikira sannan kuma akwai wadanda zai keɓe kaisha ta musamman masu ne hadda wata su waɗannan su imama ne ya kakkafa na cewa su karɓi mota gare kuma su yaɗa duk wanda zai karanci mota ya zo gare su saboda ni ya karanta kuma ya saurare su sun iya ya ba su cikin na cewa waɗanda sun karanci mota sun iya wannan kusan da ana ijaza a irin yau ko ba haka ba da kana tsawa'idi ko ba haka ba malamin ka kana kake da hali ba a da hankali ba saboda mu saboda awajin kayan hali ko kawo ma ka ce wai ka ce baka iya ko kun san abu wanda yau ya ta karatu ya tsaye malami yau a karanta ta yi ko ba haka ba gobe to ya karanta da shi in ka ja ta tsara zai bayani a ba ta karatu yau saboda ka wuce shi bai bai ida bai yawa ko kuma zai ɗauko to ba haka an karatu ba sai ka karanta karatu daga bango zuwa bango malamin ya ce ka iya ya ijaza ko haka ba eh duk sai na mai karatun na hau mai karatun na hau na hau ga malamin ga malamin ya ce ya iya na hau ai na ya ce abun bai ce bisa ba da duk an kwada mai ce malam na iya mu je gaba da duk an kwada mai ce ya iya a je gaba an an haka kuma littafin na halitta kwan na hau gaba ɗai haka ce to jibi za a yi buki a bashi ijaza kardar cewa ya iya karanta da na hau kamun da ke amma da inda ba da ijaza ran nan sai ba ka ijaza sai ka to gaban ce ni ka zanna abin an karanta shi ka kariya kamar da kansa aka jami'a ko haka ba an tara an kira kowa da kowa tun da sai sai almajiri ya yi sauko inda malam sai daga warta malam alhamdulillah na gode ma Allah yau za a mai ijaza kace kwarai da gaskiya ne kuma za ka kai ga gaban mutane dai kokari ka da wuri sai ce amana ai inda na wannan sai na komi na alhamdulillah na ina wani ana ga kastama ban ni ba na abin ya wai ai da haukoni kamar ba da guda guda wakil na hau kuma da ke kawo wani ba ne ake wallah har yanzu jawo maduru da gane an jawo wani maduru da gane kamar ko shi ko wani sabi cikin na hau ko ba haka ba yake wallah har yanzu da gane jawo maduru wanda ka kan jawo maduru yake da gane yake ka kwata gwada ya kwanta ya ce kawo jiriririririri sai wace ke ada jawo wanta maduru ko haka sai ba mutane ne to ba haka karanta ba sai ka karanta da daban ko zuwa rauni sannan kariya shin da imam malik ku tuna da muka jiro wadanda wadanda imam malik ya ba ta cikin na cewa mu wadda gare su take sai ba ta mu fahimci wannan farawal mu wadda an maliki jama'atun kathiratu imam wadda eh, mutane da yawa sun wani sun yi karatu mu wadda imam malik wa bani riwayatihim ikhtilafu fa kan wayu akwai an tsakani min taqdim wa tairin wa ziyaratin wa nadaf wannan sabani ba mai illa na ba wata rana da hadisi ta biyu ga an sai ko gare ka shi hadisi na daya kila ku fahimta ko ku hadisi na goma gare ni na kai na tashi sun lafazin guda amma ni amma kadiba daga bukhari da muslim inna mal amaru bin yaqi kadiba nan ba bukhari kana wata sai ga nan ba ku sai nan ba wannan ko haka a bukhari amma kadiba da cikin muslim sai ka ce ki da wani abu ko haka amma dai hadisin guda ne yawwa sai ana sa muwaddodi da yawa in in saka jabu zai dubi da yawa muwaddoi muwadda'at ko da yawa ana sabo. kace wa min wa min ashhari hadhihi riwaya riwayat to riwaya da sun tafi shahara ga sunan nayi man faɗin su guda goma sha su ne ɗaya daga cikin wanda za ka ɗin wanda ɗaya daga cikin za ka ɗauko riwayat abdullahi bin wahabin abdurrahman bin qasim abdullahi bin maslama al-aqnali Abdullahi الله Yusufa يوسف معن بن سعيد بن عقيل يحيى بن عبد الله بن بكير أبو مصعب أحمد بن عبد القدر الزهري مصعب بن عبد الله الزبيري محمد بن مبارك السوري سليمان بن ضر يحيى بن يحيى الليثي نم بعد شهر أصابع shi an wata ɗin wannan nan da muka ruwaya ta ta'ala shafi shafi yahya ibnu yahya al-laythi nan ba ta shafi a sa mata wannan mutan da muka karatu ta na an ka samu ta كل سنة موتة دوان دوان دوان حدوا يقول يا حلو أنا سويت من صحيح أن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة أن محمد بن الحسن طبعا المال أبو حنيفة قال ما أضاء أبو حنيفة يا رسول لمن تقي ما ما ذا أبو حنيفة إيه وما ذهب هذا الرعي ما شاء الله ولما أبو حنيفة يا رسول كيف إيه أن ما ذا كنت كذا لملكه ومحمد بن الحسن إنما سيدك يا تقوم الشهر abu hanifa yana ina yana ba kare cikin yana rayu ko iraki a cikin rayuwai na ya kuma rayuwa sai bai zo sun gabaci ba to amma da ya rasu ɗaliban da sun kaji labari ga wani shahararren malik imam malik a madina to muhammadu bin ya ya ya ɗaya makaranta da ya zo makaranta sai ya tafi kawai daban nan shi can hukumanta a sahabu ra'ayi na ya shi aka haida hukunci ko ba haka ba mhm. sai su samu imam malik an kai magana sai ke hadisi da duk magana kiryan kiryan sai ce annabi ya ce kun san sai da garzama da Imam Malik ko ya ta kuka yi sakin saka da Imam Malik karshe sai ya ci ko ba haka ba hakan ma gidan suna ce mai a aka masa lahu duk irin wannan naka a ce ka zo kuma ni karwani kai na fa babban almajirin Abu Hanifa kace ha ku tsoron Allah wallahi ko Abu Hanifa annabi ya ne mawa ko shi annan sai ya ɗin abin da gani wallahi ne balai ko ba haka ba Abu Ashir eh, Muhammad bin Hassan wannan sosai da imam malik ya ba shi ijaza na ne na zai kafa hadisi mutum kuma shaɗin nan duk malaman duniya in zai zaɓa wasu imam malik ɗaya daga cikin wannan shi da an fahimta duk mazahibu da ƙwayar duk malaman hadisi ɗaya daga cikin wannan sun ka ɗauka in muka diba abdullahi bin maslama an ka uku in kun ka diba abu dawuda kai ne ya ruwa duk hadisin da zo da zo abu dawuda ana abdullahi bin maslama da ruwa imam bukhari abdullahi ibn maslama da abdullahi ibn yusuf da yake karantowa in dai abu hurairah in dai in dai imam malik bai kawo yanzu ka ji ba nan ba ta kara musu abu suna abdullahi bukhari ibn hasan azwahi Allah ne ka dauko kuka ji ruwaya ta ga shi Abdullahi bin Wahab Abdullahi bin Wahab ko a farko a nan ruwan ahmad ba a ahmad gare ta ke to to haka duka suka da yawa wannan sune rijalul ina mun gane wa haula da yin sune ke fatatu almajarai waɗanda kuma a tabbata mu a ai gare su ba sauran hadisi ba ba wai ba a ai wa amma talabidu malikin gari لا يعرف لأحد من الأئمة رواة الخوارج babu wani ɗaya a cikin malamai wanda yana da adadin ɗalibai kuma adadin ɗalibai ba mu koma kan muwatta ana bakar abhari jumlatu ma fil muwatta bakar abhari yace total abin da a cikin muwatta min al asai na hadisai an nabi sallallahu alaihi daga annabi wa an sahaba da sahabbai wa tabi'in tabi'ai jumla gaba ɗaya total alfu وسبعمائة وعشرين حديثا حديثي جرو غير بقي تأشرين ست ست غير بقي عشرين sannan wannan anashi nashi fafi saboda ba yana amfani da raha ya zo ya ya ba ku ji da kuka riba mutum namu za ku ga dubu daya da ɗari da ake mun ce dubu daya da ɗari bakwai da saboda anashi shi, kuma kan ku manta ce akwai يا تكذيب وتأخير وزيارته ونحصه طب ولك كي هيا بير يا حيال ليدي كتبت وانت أدهنم وكتبت بيه تفضل عنك أما إن شو أنا أطور أرى أريت جايب ريت الله ونيوس كتني يكتب المسلم في حديث اللي أنت في عن النبي يكتب دجوان دجوان دجوان دجوان عن النبي يكتب حديث كتب حديث هو كتب مثل مئات حديث حديث بريش جنة أنجني بريش جنة وانت أعكاد عن النبي والمرسل حديث اللي أنت لو قوة سيريان سيريان سيريان سيريان آه قال قال لي ايه قال لك ايه فإذا جدت النبي يأتي وعشان مرسل إيوه قدانا وانا مئتان واثنان وعشرين حديثا حديث حديث يولى إجرنا والموقوف حديث اللي أنت لو قوة سيريان سيريان سيريان أنت تجد هذه أنت أنت كيف أتحدثني كذا كذا كذا عبد الله بن عمر يأتي هو أبو هريرة يأتي كلا يعني أتم أكد يطيعني Sintu bi atin wasu lasu a jara hadisi dari shida na da goma sha nawa da goma sha bakwai magana ta aji wa min kauli aji ina maganar ta aji shi ko an saka ko an saka ko ba a tanda ta hali ba kama a ce sa ilimin masa yadda ya ce hasun ya ce hasun bin muhammad nan eh, khalid bin lahi ya ce hasun basar ya ce zuhu ya ce waɗannan an ka gare su za ka samu a tali wa hamsin wa sama'nin. ɗari biyu da tamanin da biyar in kai tuwa ta sun su baka dubu ɗaya da ɗari bakwai da shi kila an fahimta an wannan duk sai mun bi su guda guda insha Allah wurin ka wa menene hadisi marfu'i menene hadisi manquti menene hadisi da taji magana taji ya faɗi menene karatu ne sun mu samu ya muka shi da hukunci ya idan haka san sun kaura ko haka ba ya za mu yi karfi girin jayarwa ko ko ya sa ne asalin kaurawa ko ko ne asalin saba fata fatawa shi ne mun fahimta insha Allah ibn hasan mun ce suna da ruwaya musu abu ko to shi ga tashi ruwaya ibn hazm ya ce ha sai tun ma tun muwaffal na zanna na lisa ne a duk a cikin muwaffa wannan malikin ta wajen tufi ne min al-muslim ni ana wani tsari hadisi da an ka kai da annabi sallallahu alaihi wasallam kamta ne aka wani jama'a hadisi dari da yana da aiki na yi fa dan sai da kai dan adam ne dai kai da ka tashi nusa ko a cikin ka tashi nusa akwai rabuwa kwarai ko ba haka ba sai ce wa fihi firaqun wa mursalin mursali kuma wanda an sai an annabi ya ce ce annabi ya ce akwai mursali da uku da yan kan gane ba wannan a gurguje wa idatun jani malik Ko kuma an malaman malik sun wata shi ma malik mun san dai almajirai wanda ya ba mu ko to shi ga mutum nawa ya karɓo cikin wata yawan su Allah zai rawa anhu fi hadal musnad wanda shi imam malik ya rawato a cikin wannan musnadi wanda ni muka da munna kusna da almuwafa yawan wasan mahon kuma ya kira sunan da ce wani ya ba labari kamar ya ce ni nafi'u wa hatta ko haddafani zuhri ko ni yahya bin sa'id al-ansari mutawa ne hamsatu wa tisuna rajula malamai imam malik a cikin wadda mutum cikin da ta fi ta fice ba haka ba eh ta sun ko ko hadda tuka daga ka ba ta ta ba mutum na ga nan ba ta yi ko haka ba ko wannan na yanzu ta kasa tun bashara sahabbai goma ɗin nan wani bai zama wani annaba a ishirin da bai rike ba ba haka ba lalle ya rike mutum cikin da biyar suna ne da sunan umari da sunan kakari da sunan gari da sunan kabiya shekara biyar a an kayan shekara biyar mutu da mashi haka ko ka sa akwai aiki ko ba haka ba sai ka kai duniya kuma ka ɗaya ne ko kuma ba wa ijatu marawa lahu fihi min rijal sahaba adadin sahabin da nufi cikin wata imam malik wanda imam malik ya fita hadisi ne an fasin wata mana rajula sahabi 85 amma 85 wani nisa'i matan sahabai cikin mata an sabo hadisai ga mata cikin sahabai talatin wa ishirin imra'atun ba sai 23 haka mata ma ka san su ko haka ba kai ka san sunan matan sahabai ka ga shi kenan kai da shi kenan sunan matan sahabai kenan ko mhm. wannan sahabi da adadin sahabi da hito cikin wanda ya taba hadisin su مالك وعرف الألسنة هذه أربعين تبع duk a ya ɗaya da min ahalin da dukkan su ‘yan madina illa su tukuri la in ba ku shi mu faɗe su da mun sai mu kafan na farkon su abu baya abu zubairu shi abu zubairu min ahalin makka ɗan makka da ta kai gare ka ji an sannan da kuma da tsawilu ba abu wa wa ayyuba sirtiyani wannan ga mutane biyu ne ahad basara yan basara wa tawbin abdullahi shi kuma yana karatana an karatana yankin iraq ko yankin rasha karatan wani wata wata area ta mai wata a gari na ko ɗan lokacin ganin ko a ƙauye wata area kamar misali na in kace zamfara kaga ba wani gari na ayyana ne ba ko kace ba mu gari na ayyana ne an gari na ayyana ne ko area ta kuka kurafana area ta akwai kurafana tsohuwa wadda ta haka iran ta yanzu canjan ko iraki canjan ko rasha an gane ba so ta tsanyo gabas yanin gabas a irin na jafi da na da tsaron da ya yanku ita aka ce ma kurafana a tsohuwar kurafana domin yanzu a yarinka kakkacewa kakkacewa kakkacewa haka kuma ana ce ma yankin rasha kan gani sai ake na babba yankin yaran garan khurasan karama a yanzu kamar da bature to muna sudan can da afirka sudan da ko amma mun ka ce sudan sudan kasa ta nan ko ba haka wato haka da khurasan an ne. wa abu karim ya hal jazira shi abu karim kan jazira na kan da madina na ko mu ce kan gehen makka na wa ibrahim Ibn abi aballa ko abad ana karantawa shi kuma alim shani duk cikin waɗanda tajirina eh, cikin waɗanda imama da ya rato da rasu a tajirina waɗanda a tajirina duk ba ɗaya in ba waɗanda ba duk ɗan madina ne da nan imam malik ya yi yake rokon da nan ya yi wannan malamai gaba ɗaya malaman tarihi da malaman hadisi da malaman fikihu da malaman luga sun yi ita ittifaqi duk wanda bai bar garin su ba ya tafiya ilimi ne bai ta saba. suka ce banda imam malik shi ne sun ka shiri wannan ittifaqan suka ce Imam Malik sai ya yi kulekin rasa ya sanna garin shi yi karatu garin shi kuma ya kamata Imam Malik haka Ina fahimta amma duk wanda ba ma Malik ba sai ya tsere shi ne suka ce duk wanda bai tabbai wani karatu na yi zai ba da fatawa to na sani garin su ɗaya sani ko ba haka ba sai ka yi garin ka canza fatawa kaga wani mutum ka tsauri dole ka fasanto ko ba haka ba inda ka san sarki da ya kamata kan sakani ihi oh, ko eh, nan cikin kasa da yawa ta kudu ko ba haka ba in kana nan na ga lahiya a ɗauka kira na mutane wancan kahiri wancan mushirki wancan ba duka ya raba kwalafin da ko ɗan ƙaramin ɗan abu sai ka ce mutum kahiri ko mushirki ko ba haka ba ka ce kudu ko haka ba ka ji kahirci na ƙwarai kahiri kan ta gala kai ni ta kan ji su ban taɓa ita ba nan su fara ka gani ke kudu ko kuma zai fara gani ina ce a cikin mota na na na fara wajen ibadan farko abin da ke wata armiya za ta goyi ta kwari kun ta kwari tsarara ta tsaya ga bakin gina tsarar shi fara gani wani tsarin ce wai kaga ake kaɗan ka gani kuma kaɗan ni gani kaɗan ni gani ko ba haka ba ɗan sai da yanzu inda ta zo na wani wuri ikiti unguwar da nake babu ahalin suna gobe daga yan ɗari da kan kawo jinkin nan sai yan tijjaniya sai an kuri na fiye kawo jinkin kila kuɗa ba su sai yan tijjaniya sai yan kaza kun san a duniyar nan haka suna haɗin da sosai kun babu wani zama babu wani sallah sai cikin su cin kos mun ka gana aka yi ta azumi aka yi ta komi kana gani komi kana gani abinda kamar dariya ana wa'azi suka ce ana so ana so dan su karatu ana kan wa'azi ana kan karatu ladanin masallacin an tsaro su babban masallaci ranar da rajiyar siyasa wa'azi ma mamaki in baka mutu ba suka ba gama halitta siyasa man da rajiyar ya ce malar ya kuna ba ta yau bai kamata kuna yi wanda wanda ake mutunci na ya kamata ya ni an kai Yake kada ba haɗa ma waɗanda kake tara su waɗanda kake kwa kalla hmm? suna zuwa suna raba kuɗi da mata ga yana suna raba kuɗi ga mata ɗan wani ga ƴaƴa suna zuwa suna ɗora karuwai da sauransu ga ƴaƴa ne sun ga rashin imani rashin abin da ba a kyauta mai ba eh, ga wanci ga wanci ga wanci suna kai kuɗi daji nake to da Allah ya hankali za a gyara kowa haka ba za a gyara kowa haka ba in ganin ka ba wani irin waɗanda ya kamata limanin ikiti ya so kitu ce ya kamata ran juma'a a zo a yi musu karatu ran juma'a a yi musu wa'azi shi ke nan sai yanke shi ke ta haka za a yi karatu a rage rana in na faɗi akwai wani wanda ya iya mace ya farfare shi ko za a dinga yi karam ila yake amma ku dinga a wa'azi sai ɗan mai shawara akwai abubuwan da ba a taɓa kaɗi magana kan da kaɗi kaɗi kawai sun yi ka'awa da kika ji wannan tafi zai ke sannan kawai in tsotsar ta in yi magana a nan ka zuwa sallar juma'a batun sallar jami'i ba ko ko ba ai wurin da ya kuma yi magana sallar jami'i a zahar da asar ba in ko kan ji a nan ka zuwa juma'a yake ko ba haka ba to kaga dole ku ji kai san ko ba haka ba kissa mutum baka yi ba ko ba haka ba to ba gama ba gama cancanta kai wa'azi ko ba haka ba to ma da shi kacce ba ka aika bai da san ba kuma yana aika ko eh, eh. shi yasa suka cewa madina Allah ya wannan alkhairi a addu'at madina ta a da man sallah sai yawa madina shi shi ta samu wannan a duniyar karatu har yanzu har yanzu madina ita ce ita ce cibiyar ko ba haka ba hajjar zuwa ne ta ce ko mi karatun ka ai kake madina sai ka sai ai ma gyara Allah ke a gurguje to sai mu koma mun ce waɗancan guda tun goma sha biyu su ne imam malik ya kebance ba su tsaye da zama wata imam malik ko mun ce daga cikin su akwai ya haya ya haya halaiti ko ba haka ba shi ne tudun gumu a wannan tafiyar wannan karatu na mu motsa malik wannan rawi za mu yi karatun muwaffa imamu Mali. amma ni kan waya ya haya jini ina fata mu gani yawa kun san inda an ka ke na aka shiga ko ba haka ba sannan kuma ni sauri ka kauce rabonka ko ba haka ba ko kuma na dawo mai yake saboda haka suka yi jantin ruwa ruwa ya muwadda sai da mutanen guda kuma sha to sai haya ya haya muka wane ne ya haya duniya haya allai ya haya ya haya صاحب الرواية مشهورة أنا هيك شكرا تقريبا همسن دبيو يا رب شكرا تقريبا تلاتين دبوتو بيجي ذاتو ننسى yana da kyau mu yi saboda duk wata za mu karatu in muna karatun littafin dole sai mun kawo shi ta da ya haya sai ka kawo a malik ka malik ibnu anas ibnu malik ibnu abi amir ko ba haka ba akalla kake ka kai ba yi sai an ya haya wannan sai ka ce ya haya ne ya haya ibnu kathir ko يا حيبن يا حيبن كثير من وسبحان ابن شمسان من غاع من غاع الإمام الكبير فكيه الأندلسي أبو محمد الليثي الأندلسي القرطبي قرطبة قرطبة لا تنسى ثاني قرطبة كو نقول إيه، شو يعني كو يعني قرطبة السلطة قرطبة جاوبت شنجرينا أندل أندل كيف تشتري كو ba haka ba da andalus aka ce ba lokacin amawiyawa shekara ta ɗari da tara ko ba haka ba suka sa ari ibn abdul aziz jagor uh, sun suka sa shi ya keta yammaci ya ya ratsa ya tafi an aka turai ya ce ya kuma bangar aka biya waɗanda yanzu ɗan ɗan euro ɗan euro ka ko ba haka ba sun san akwai ɗan euro irin lagos da abuja da ni da ni ko a wannan da aka ɗauka haka ba a cikin da sun ta jirgin ta jirgin ruwa wanda suna ta mutuwa da yawa in sun ka kai can su kama jira ko ba haka ba da an kada su cikin sai da Portugal shi ke nan eh na kada ki kawo ta shi kina kun gane ne euro goma sai shi ke nan ka doka da kusan wannan hanyar ɗan can euro can euro wannan hanyar da aka yi ita fara suna abin da yake kai musulunci ya yake wannan labarin na mai tsawo a takaici dai sai da an ka mai da an da nufi gwamnatin musulunci sai da ya zan a gaba ɗaya gabaci in ce muku tsara hakan makka da madina da duk kewaye babu sauran musulunci sai an da sai da musulunci ya zauna shekara ɗari takwas ba an da su ne ka jagoranci amma bai sai ba sai da sun ka bar sunna sun ka bar aƙida sun ka kama bid'a ta sunaro bai yi sun ka shigo sai Allah ba su da fara ya ba turawa da kiristoci ya fara a kansu amma idan muka samu ko ba haka ba shek ma turawa sun yi da su su ta na ko matan suna ta sun gaskiya mutum shek usman na raye ba a jinsu mu ba ni Allah da ko ba haka ba Allah ya haka aka yi sai da aka shekara takwas sannan sun wannan daula za shigo matan sun ce lokacin da an ka kare karshen karshe duka gaba daya ɗaya rana sai da an ka yanke musulmi ya ta sama miliyan ɗaya miliyan ɗaya shi ne an muhalin ma yanzu in za ka ga an bace wasu barazan malamai kamar isa ibn malik mai alfiya kamar su awa ibn shami al-ansari ne al-ansari al-misri kada da an ce al-andalusi al-misri al-andalusi shami al-andalusi kaza saboda da kasan ne dan andalus na kullun tana ta tsayo hijira ya koma inda ya koma an ka da kasa ga wani za kullu halin يحيى بن يحيى ابن كثير ابن وسلان ابن شملان ابن منقايا ثم رجينا شيء كثير عندني أبو محمد ليثي عندني في القرطبي هل هو أنا إيش يحيى بن يحيى بن كثير الليثي شكرا دليل خمسين تبيو كما ممكن تتصور سنبه العلم الكراتوشي سمع أولا من الفقيه يا ابن عبد الرحمن الشبطون farko wanda fara karatu da wani malamin fikihu shine Ziyad ibn Abdurrahman Shamsun sannan wa yi haya bin mutarin ya zo yake haya ya yi haya bin mutarin wa ɗa'ifa sai ya ka su zuwa su almajiya kuma alaƙai a ƙasa ke cikin kun mafi halin mashari ka ne duka ga yake kasan mutarin za a madina karatu fi a waƙi a yi alin maliki ƙarfi ƙarfi rayu imam maliki al-imam da amin sai zai karatu al-muwaɗa muwaɗa wani imam maliki da farko daga bango har bango ya karatunta zuwa abuwa da min jikakati sai wasu 'yan babu fukar sun babu jikakati za a karatu da zuwa tafsa mai ka koma gida jibila an kai ka da yadda ko da yadda an gama karatu sai da kafi shi ba fi sama ya ha aminu da an ga tambaci ta karanci ita kafi da mali sai da ina shakku na an kai shi amma ni karawa ha an ziyadi shakkun mali sai zai karance ta ga ziyad shakkun daga mali wancan mali daga baku. Ila gani, to gare shi ya zo ya maimaita ne, ya maimaita itikafi. أنا وصل إلى من الغيس بن سعدي يكرا تقول يا ماما يكشف هو نشر يكرا تقول يا بن سعدي مثل إيه وسفيان بن عيينة يكرا مثلا يكشف يقوم إلى يقوم كوفة ولم سفيان بن عيينة يكرا كوفة وأبن الله بن الوهاج يقوم عند أبن الوهاج وأبن الله بن الوهاج فقدار يقوم كراته وعبد الرحمن بن القاسم الأتقي فنقوم عند عبد الرحمن القاسم الأتقي بن القاسم كمثل وحمل عن ابن القاسم وده ابن القاسم يكرن في عشرة كتب سؤالات ومسائل من يكرن في تكفل ابن القاسم يتبع إمام مالك كم هو الدواء إمام مالك ما يكرن فيه وسمع من القاسم بن عبد الله العمري سمعت ودن ودن القاسم بن عبد الله العمري وانت برضونا فما لمينا مدينة ما إمام مالك الشاهد كان رجل الله amma babban malami ne sannan wa anas bin iyad waɗanda su ne al-malamai ne karshe ya yawo haka wala zama bin wahabi sai kawo ya koma inda ibn wahab ya zana nan dindin din wa ibn qasim ya zuma inda ibn qasim ya zana dindin din ya gama karatu wajen su sun ma hadith ne ke makka ya ji daga makka wa da madina ya koma madina yi ya tsada min malik inda ya tsara kwan ilmin gabani ko a jaga wuti mara da gudu sai sa ma malik sai rashin lafiya gudu ta kama sai ya zanna nan cikin rashin ya zana da malik ila an tawaffahu tawaffahu ta da ba'u ila an tawaffahu Allah ya mai imam malik cikawa وشهد جنابته بشأن فأمام ما يصلى هو وصلى ورجع إلى وسيقوم الخطبة بعلم جن كلمة يوى وتقدر في في الزونة على كرنت وسحبوا عليه كنت أكون صاحب المشروع وبعود سيته درجة لتبدو إن تتكبوا وانتبعوا بعلمه وهدري والسمتي سنت أنفعان إلى كتا تبيئة تشريع منزلته الإسلامية أما أن في الحكومة وكان كبير الشعري wata jalala azimar haja hanyar ce babban matsayin samu yana da isa ne lokaci da yawa ga matsayi ne da nan da yawa sai mu kalle matsalar wannan shafi mu koma shafi na gaba jarar ya samu ilimin da ya samu ya ya samu adabu wa habbu janahi shi ladabin da kuma da kuma karyar da kai gaba da mure sai kaga murya sai wala ka kama na bayu kaza ku ji kalin imamu kan al-sahih imamu zahabi yace balagana labari ya kai gare mu anna yahya ibn yahya al-laythi shi wannan almadi yahya ibn yahya al kana inda malik ibn anas rahimahullah wata rana na kira imam malik ana karatu cikin ana cikin karatu kamar ala ba'd malik al-ji sai jiwa ta jiwa da tafi da imam malik jiwa an ta ce ha jiwa ha jiwa fa kullu fa fakhraja kullu kullu man kana fi majlisi wanda awulin sai ta sabe mai gudu gudu wai ne ruya ta jiwa jiwa riwaya hayatu ne sai wannan ya haya bane kalan da ku gani ke kai ba urjima bihi maliku kuma malik ya kafi shara yabba imam malik shara ko urjima wani da haka da tashi a ha tsaitar da malik da wannan al'amari wasu an ya tambaye shi ba Allah mun an tawa ne yace ya haya wa aina bin amana gari take in ka an da duk yace to kuma lan ya zan ba'adu muslimin da ran ne imam malik bin mu kulima thumma lam yakun akwai lafiya lam ya zan fa'ad daga ran nan bai rushe ba mukrima da imam malik na jira kwashi daga ran wannan sai amma da ruwaya ta hayi ruwaya ba ba da za a duba ba ba ta kawo ba Kuma imam malik ce lissa ba ta ba. sai ya imam ya ba abdullahi na taso na bar garin mu na taho madina ban zo madina don kallon giwa ba ba kallon giwa kawai ne madina Kuma malik ya ji shawara ما ملكت الا شباك ابن التقوي من على الفضيل اللي يكون الله تبارك ولا غير انكم حقنا اسا حقوق كاي اسامو اتوات مال الانسان انا لا تفيد تقوري ده دان وان امام مالك من يابو ان ليس بن حاجه كرات وان يحيى بن يحيى شيء ده كان يقام داباني قال اخذت بيرك هذه الليل وترى نزعت فيها مال ابن علي صوت يا هو ضوء يا اخي sai zo in mai mai da in ja ba a rada gulamu an yamma an yamma hannu sai yaron da duk da sa'adi sai na hannu sai ya so ya hana ni suna fahimta da sai shi malam yake da awu kai da fulishi da ya haya zo ka ja shi saboda inda na yi wannan sai ne kada masa ilimi Allah ka ba ka ilimin da bai ma ilima kada maka ilmu a tuwa Allah shi ba ka ilimi ilimi ya ma ilima ya hayar ne hayar ce kana yace fa nan ka zan bin ayyamu yau da gobe yau da gobe kana nan ana nan har tsara aika zalika sai ga shi ko yanzu da shi ina ganin wata ilimi na ilima ni ilimi bai kai ma ilima ga shi na zamu kai mu ya hayar ne hayar ne shi ne ga fitu ki fatawa mun da san malami na shi ma ta da sahabi kudi dibara malami ka fahimta yana daga cikin iya fatawa ka iya bada karatu ka iya bada amsa ku tsara ku jiya ala zahari la abdurrahman bin al-hakim wannan shi asalin andalus lokacin hayaniya hayaniya shi wannan ma shi wannan saraki صاحب الأندلس الشيء أكل في الأندلس نظر إلى جارية كذا وكذا ما يجب مدرواتي لا تبي أيواتي a في رمضان رمضان أجسى أو بابلتا أتكا تيسا أتكا رمضان da rana. ya samu da idanu fa lam yamlik nafsa Allah ta'ala sai ka fa hauki sai zo gare ka da Ramadan kana azumi ba azumi ya lalace kuma lalace ba thumma ajara nadima ba nadima ba nadima ko nadima thumma nadima sai da dama. daga subhanallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un waɗanda ban fuka hakki a tara man da man gari ne wasu alamu an tabbata ce na hanyar tuba kowa ga malamai kimjim a tsara ya abu sai an gidanka ya haifi da haya sai ya ce ya ce mai tsoron ka da sarki sun shahara ne mata kariya azumin wata biyu jere da juna da ta kun babu da ɗaya ta kasa kasa dole ba malamai kuwa yi shuru suna mata ya magana babu shi a alamma kara da sun ga hita an nuna duka ce mawala shi ya ya ha malaka ka da shi maliku malaka nan duk yi madhabi al maliku ala to mun sa ba kai ne fatawa ba da mazari imam malik ina ban abin malik jeri aka jiro su kana azumi a ah, shi da baiwa sai ai ta baiwa a ah, shi da ko ba haka ba ana ayi ko ba ka tsaya ba ana ayi ko ba haka ba eh eh kin sa ba ka ba ta tsaya da guda ɗaya ka rike kawai kace harai ne mata tajin aini kai shiru ka kace babu wani kai shi sai ma maka dan tuba da al-malik lissa baka bashi fata imam malik ba annahu muqayyad an bashi zaki irin gitiki wa sanu wal ali ko ya kenta ko shi azumi ko ya kiyar ka ku ji amsa yasa an bar na bambantuwa ko ba haka ba fatawa na bambantuwa saboda bambantuwan mutane ƙara sai ce musu laufa ta hana na ruha da sarki na hakan sani mai komi mai kowa ko ba ka kiyawa ba ba musu ba mai komi mai kowa da mun a mai da kowa eh ya sahula alai abuna mai sauki gare an ya ta kulla yau ne wai a duk raka ba ba haka ba kullum yana ayin wannan bai wata sarki na ya kiyo ta kullum ko ba haka ba za ku yi yau an ayin irin ku ne sallah fatawa ko ba haka ba kai wa fatawa malamin ka za ka gabata shiga ga wani ko ba haka ba sai ka bauchi saboda saboda shi wanda kika ba fatawa wannan fatawa wannan fatawa ya hadu ya haya fatawa ta yi ba su kuma akwai da sun ka faɗe ka ko ba haka ba ya rike ta da wacce ta yi ka saboda ni saboda tsoron abin da ta aiwa sai wa fatawa ka fita wadda wata ɓarna to da Allah ni sarki an faɗa ta mai an ce ayar ta da ya ba da miskini miskini miskini miskini da Allah ni ka gani eh Hmm, ko yau an ga hakan haka ko shi yasa ma akwai kusa mana har suka fi ala tarbi aka yi dole sai in ba guda aka kusa sai in ba wannan aka wannan suna faɗa shi da sun fahimci shi masu wannan amsa ya nuna ma da ya haya ya haya shi ma malami kusa ku ji wani abu na abin kafin bin mashkuwa da alkafifu wannan ɗalibi na yace ɗalibi ya haya yace kana ya haya ya haya mu dabata ya haya ya haya sai da ya zama abin da yake Allah na ba shi da'a رجلا قد أخذ نفسه في هيئته ومقعد في هيئته مالك الإمام الألم تبيئة دا زمان حكيم yana irin ɗabi'ar imam malik da alayhi wace irin ɗabi'a fa inda hu urida alayhi kada'ul jama'a an ba shi alƙalan an ka taran ka kai maka aka alƙali irin yanzu ko ba haka da ka sai a dago ka a saka a saka cikin sai haka ko ba haka ba haka malam an ta ko ba haka ba to haka aka yi ka bude an kana a fiye eh to fa kana amirul an tun sai ya kiya sai ya zan amirul an da la yuwalli adam sai ba kowa alkada alkaranci lima da'in ikilimin andalus tun garin andalus illa man ne bihi ya hayar ya sai wanda hayar ya hayar a bashi amma da ya rika ba shi ke an gama shi ko ba haka ba sai a yi na sarkin kano da wani malami ko eh, eh. ولم تعرفت كم عليها كنت أجعب أثناءك من أرى طب إنه مثلا كنت تذكر إن كعفيت تركين كانوا ثم أنه بالا من يدلو سياسي لا يميك يا كرا سياسي سياسي على جهر تمالي فلقد كان يتعشي كيف يسي على جهر تمالي أما ترك يا قال جعلي سرطة تنسي هو ترى إنه مالا من يا جعلي سرطة تنسي هو ترى من سيسي قوات في المال ينسونك في على جهر تمالي أين ko ba haka ba in ce nan sai ku yi magana an ka ce alhamdulillah sai an gaba shi da an gaba shi an ka nada shi an ka nada shi wa shi gari sai ya ce fada dan da ya ce fada ya sanna ba su sarki ya gudu ko me ce yanzu biyar gaisuwa an ka ce ya fi amsa a gina haɗu ba girma haɗu sai ta kai warka turan da kwafi wani ran sai ce gaskiya sai koma yan watsi da ita wa shi garin ya koma sarki ya yi mawa da kai ta haram karfe ya abin gaskiya sai tsayar eh, ce ne a alga a kamala ba su haɗuwa ba su haɗuwa ba da girma eh ba su haɗuwa kare da girma wannan mun gan shi har gidan na sani to saboda haka sai ka kiya ko haka ba eh, eh. فكتو لذلك كلام ابن يحيى بن يحيى وحتى المادري هم يحدثون في يوم هو يدري كما أظن ذلك تعلم هون كوانا يدري وأتمنوا على فكر مالك وانا الشيء يوم إمام مالك رجع عندنا سيدنا دفعا wata wani kafe ne mama da ko sai zan kowa tun da hana ya ɗauki halaye shiri kuma ya kai ga mama ya gare su ko sai kowa ya kama gare mama da wa na babu su babu abin da ba ya kauta ake yasa mazhabin ka kai amilin eh su alkiya kila an fa'an fahimta saboda ya ayyuka ya ayyuka al'adami Allah ya ce kai kila an fahimta ke saboda haka da halaye da rikon mutunci ko ba haka ba shi aka jawo jama'a shi aka ja abin da kake ka tabbatar ka tabbatar ko ba haka ba ba da kwaɗin ko ba haka ba rashin gaskiya ba Allah ya ce al-majarasa ga tunan mun faɗi a wannan muhimmi na sosai warawa an daga cikin almajiran shi ya haya wanda daga cikin almajiran ne wala buhu abu marwana ubaidillahi kansa babban ɗanai abu marwana ubaidillahi an gane ba an yawo to gare wannan sunan abu marwana ubaidillahi a rike shi sannan wa Muhammadu bin abbas bin walid shi ma almajiri ne na wa muhammad bin wabbas almajiri ne na wa baqi baqi wa kake faɗa ko baqi بكي وبكي بن أخرج المادري لنا وصباح بن عبد الرحمن الحسكي المادري da ka tuɓe da ruwa ne da dama tanbihi wannan yake a rike ne ta samu digo wa abu marwan ubay wa abu marwana ubaydul lahi hada shi abu marwan ubaydul lahi shi wanga da kansa din dan ya haya huwa ibnu ya ibnu yahya eh huwa ibnu yahya ibnu yahya ne dan yahya ibnu yahya bai shi wanda da suka magana fa al-madri imam malik to dane na ciki ne tufiya ya rasu fi mana a cikin ramadana sanar da shekara tamanin wata tsina wa mi'atai shekara ɗari biyu da cikin da biyu ku saurara wa huwa rawun huwa sa'ar wani sai da ya ya kala ko shi na ta cewa a kabara na ali abana ya bani labari kala ya ce hatta na malik ibn anas malik ibn anas ya ba labari sai ɗan kaɗo mu a malik aka ya biyo ta cewa mauti himin da ke kafi in ba karatu da ke kafi da kuce ma da gaban shi ba to in ya haka ba ga karin muwaɗa saboda haka da kun da baɗin farko na muwaɗa sai ku ga an sa ƙala ورقي فكة قال أبو مروان قال أبو مروان عبيد الله بن يحيى بن يحيى بن كثير الليثي حدثني أبي يحيى بن يحيى بن كثير وسلام شمال كرمانة الليثي الأندلسي القرطبي قال حدثني مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر ابن عمرو الأصبعي المدني قال حدثني الزهري سكت محمد ابن مسلم ابن عبد الله ابن شهاب الزهري قال حدثني أبو هريرة هو عبد الرحمن ابن سخر الصحابي الجليل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan shi ne ruwaya kan wasa malik an yi wasa ta ji ana cewa wai ba imam malik ya wasa da ya rubuta ba E shi na to duk haddasa ni ma malik wani wani malik labari tambaya wani ga tambaya wai imam malik ya rubuta imam malik shi ya wannan wannan wannan mu gane wannan shi ya ce shi na ka cewa haddasa shi na ka cewa haddasa abdullahi ibn masalama shi na ka cewa haddasa isma'il شيلا كسوة حدثنا موسى بن موسى حدثنا إسماعيل بن موسى التبوري شيلا كسوة كسوا ركي مسلم شي لا حدثنا مسلم هو حدثنا ابن ابن وهب هو حدثنا ابن عبد الله مسلم شيلا كسوة إمام مسلم شيلا كسوة إمام مسلم شيلا كسوة كسوا duk إمام ɗaya لا kutubu na hadisai suna ta cewa amma أنت ذو zo imama أنت حدثني zo mu ɗakaci an ce haddasa ni ba in ya fada hadisi almajirai ga turututu ni ina nan Ali ya faɗa min ni sai ke haddasa ni maliku ina fahimta in nake ha gida min kira ɗana ce zo ima ji karatu sai in ce mai saurara haddasa ni maliku shi ko ya ce haddasa ni aziz ibrahim an waliku an wani sai mu kani to haka an kafin wata imam malik shassa ruwaya kai da suka karatu shassa kore na a ce kana musallifu ake haka ne amma wata mali shi ne ku zama su ta daga cewa musul ba musul ne rawina abu marwana ubaidullahi rawina ya haya jini ya haya rawina ba shi mota ba imam mali shi ya mota ko ba haka ba amma ba a tayar da an ka dauko ba shi ta an ka dauko saboda haka in za ka cewa sai ka ce hatta shi ka ce kala sai ka ce suna ne kala abu marwana عبيد الله بن يحيى بن يحيى بن كثير الليل حدثني أبي تكلم أبي يحيى بن يحيى بن كثير ابن مسلم ابن شلال ابن جيمان الليثي الأندلسي القرطبي قال حدثني مالك لا وتمنى وانا وفاة يحيى يحيى رشيدات يا رسول نقل غير واحد وفاة يحيى بن يحيى الذي في شهر رجل قام كنقل على duk sun wajen cewa lokacin da hayar ne hayar ne ya hayar ne ya rasu ya rasu a cikin watan rajab sanata shekara ta ɗari biyu da talatin da hudu sanata arba'in wa talatin wa bi'atai ne wa ba'aduhum fi sanata talatin wasu na cewa a'a ɗari biyu da talatin da uku wasu na cewa talatin amma wani awwal a sako shekara ta ɗari biyu da talatin da hudu. a nan kashe ɗaya ta ƙaice abin da muka samu cikin wannan na wuce da shi da na yin ne in kaga wata da shi to amma to a samu fa'ida sai ni kokarin da jini kaji ai hakuri saboda yau ni ta gurgutun gurgutun da ni na ya ta akwai wata amaloli guda wannan ka arta wa ɗan ɗan kawuri haka ta farko ki da za a gaban sa maraki uba sai da ana katin ana printing out ana cikin saura su maraki uba an taɓa shi kusan Najeriya sai yanke to alhamdulillah tun da dai abin da aka so ya hita shi ke na hita yana sun maraki uba biyu ba shi ko haka ba yawwa abin da bashi na san da yake malaman jami'a dole sai ba da bayani ko ba haka ba dole sai ba da reference sai yake kan sannan kuma kila na biyu a ban ba ku sunayen ɗalibai ma malik wannan zai muna yawa sai ɗauke mana hankali ga karatun shi mu kai ba malik amma ina fata kila mun samu kaida cikin wannan insha Allah abin da muka riga Allah samu da albarka game da shi sannan kuma Allah ya taimake mu mu yi ikhlasi cikin karatun ni da ku ubangiji Allah shi ba mu ikhlasi Allah shi ba mu fahimta sunna mu yi aiki da ita wato suna ita ce tsira ga kuma duk abin da aka in ba sunna ba to ba ta tsira a bisa billahi kullum ina ba da wani misali shekarar ga falefawo ko ba haka ba imam malik ya samu daraja sakamakon biyar sunna riko da sunna ko ba haka ba sakamakon riko da sunna jirgin sunna ko kowa ta saba ba ya ta ko ba haka ba kasar da mun samu wani kwakwaran misali tsara azumin bara da ya wuce ko ba haka ba an samu matsalar ganin wata wadana cikin abin da ni daga ina mamaki kuma ni ka cewa in kana son girma kamar imam malik ka cewa duk wanda ya nemi girma in ba ga sunna ba ko haka ba a ga gaskiya bai samu ne amma in ya fi da gaskiya da sunna bai samu ko da mutane sun kishi bana sai ce ka abu ba an samu kirmi kira ganin wata ko ba haka ba hakika ne an ga wata majiya mai tsarki hanyoyi daban-daban ko ba haka ba sun san biya abin yawa sai wasu sun tafi ba su gane ba ko ba su bukata a gane ko ba su gane ba su bukata a gane shugaban jama'a sai zafin jira ya kama sunna na kasa sani ya yajin ya ko haka ba sai tsayin daka yake jiki tun da an ga watan to dole sai an uwan da hadisin su da ru'yatihi wa afdilu ru'yatihi ko haka ba sun san babu da ba a yi ba aiki ya san ko ba haka ba a ga cewa dai an kan jara dai an ko ta limana an ta ta limana ba sai ba na musulmai ko ba haka ba ba ta yi ba sai ya rike ko ba haka ba a wannan lokacin kun san ma ana rabe ko ba haka ba yana wani bangare wasu na wani bangare ana rabe a wajen bangaren a wanda ha ganin cewa kai da in ma ba a yi Allah in ma ba a bi sarki ba ba ka rabu ko haka ba a mai gabatar da wa'azi na duk a sami Najeriya gaba da Kaduna Radio Kaduna cewa an yi azumi radda an kace an ganai ba sarki ya faɗi ba sai azumi ba san ne kuma kujiya ba kira kujiya ba a bata wannan ko ba haka ba abin da ka so sai shi malam sami hajji biyar rike sai dai wannan an yi wannan hadisi karshe ne an kai an kaji ko aka aiki da shi da aka yi aka yi azumi aka zo kuma aka yi sallah kuma haka ai ta faru ko inda ka yi sallah na yi wani sabe akasarin masallacin juma'a garin nan da inda aka da fahimta guda da shi da inda ba a fahimta guda da shi sai da an kai mai addu'a da yi shi ku fahimta sai da an kai mai addu'a alkhairi na cewa Allah ta kamar da alkhairi ba shi ya magana ba karshe zai kwawo ba a daɗe ba da wannan kafiyar wata uku da ita sai gaba ɗaya tun ta hannu suna na Najeriya sun ka tattara sun ka dunkula sun ka tashi ne yi ina ganin ba fahimci wannan tsabagin biyar suna tsabagin biyar a nashiya ka bala nashiya a lokacin da ya yi sallah da ya yi sallah sarki gaba da rabu wani laban ya taba ba sai da ya wani shaku sai na cewa waɗannan da ta, irin waɗannan a tuwai sai sa ƙafa wando guda da ko ba haka ba yawa ake a lokacin na aka yi ka shiga da bice shiga da aka yi wani abu aka tsar da rikicin ba ko ba haka ba Allah Allah zo aka yi kaza tuku tuku tuku an ka hana bi ko ba haka ba mun ni faruwa in dai ka rika gaskiya ku dan Allah ya so takka cikin ra'ayin jama'a da take so jama'a da kariya ba kariya la kawan da ita ba ba rashin gaskiya la kawan da ita ba ka rike hadisi turai sai ka gaskiya turanta ko an ki ka wallahi da ko ba haka ba ko da lokacin da ya rike ka yanzu yau hasannan ya da kai shugaba ahalin sunna guda nawa na saboda haka duk kawo hasanan saboda haka ya kamata mu doki izina daga nan mu yi la'akari da waɗannan abubuwa mu fahimci cewa ɗan gabata sunna ta manzo sallallahu alaihi babu kwaro kwaro kila fahimta babu wani abu da gaskiya da ikhlas Allah ikhlas ubangiji Allah ka samu da ikhlas Allah ka shirye da mu kuma Allah ka bamu nasara da abubuwan da muka tattauna ba saura abu biyu daya a tsarin karatu mai nan bai saba ba bai canza ba mun san muna da bambance bambance fasali da dama da bambance bambance ra'ayi da dama ana iya samun hakan duk tsarin yana nan ka tsarin sunna muka biya gaskiya muka ga abin da muka gani kyafi shi ga ko ba haka ba kar a samu wata rigingimu ko wasu abubuwa inda a cikin littafin kuma gaskiya za mu faɗi insha Allah ta'ala a su abin da ya zo tsari na na hadisi ne wani sallah wani sallah ya ce man ka gaba alaihi muta'amilan fala ta ba ma'arabu min annabi a hawuli kake annabi ya ce bai ce ba haka ne ta hada karfin ko ba haka ba saboda ta a aka mana da yau rayuwa akwai canjin fatawai akwai canjin ma'anoni to Allah ya hakuri mutum sai ya faɗa ba. kibata alhammu dai gaskiya da gyara insha Allah ta'ala sannan kuma kowa ta da wani korafi da wani gyara Allah ya rubuto kila kamar da mun muka saba karatun mu na can da rigimar wance ya kaɗo wance ya kaɗo wance ya kaɗo ka rubuto ka ba ni za a karanta insha Allah sai ai tambaya dun ka'ida ba tambaya dun ƙwarewa ba ba tambaya dun amuti ba ba tambaya dun tsibarin wani ba tambaya dun fahimta Allah ta mu gane kuma Allah ta mu yi mu amsa hari ne insha Allah Thank you. بيتا وكان نور لك فزع وألا تأتيك إلا لك فتحتاج أن تفعل ذلك ينبوك لتعرف عن دعاء لا تفعل دعاء ويرمزون هذا نعم أما شبابنا أما شبابنا يضموا إلى رمز الرسوة دموع بعد الإسلام أما شبابنا الله وأنا كما قلت لك أن